shine at-tanaqu wane ne sai ce lallai nitsewa a cikin morewa ta rayuwar duniya watan yaro ya zai na irin mugun dan gata din ya zama mai mugun da abin da yake so na more rayuwa kan sai a yi waye ita ya ce irin wannan wata kalluba rifaha ko da kuma kai koman yaro a cikin abubuwan da yi masa na alfahari ne waye isa ya ce yaro ya rinka jujjuyawa yana kai komo cikin abubuwan da waɗannan fa abubuwa na alfahari ne waye isa ya ce wannan abin la ya zurro bi shaksiyatul walad wane ne ya isa ya ce waɗannan abubuwan ba sa cutar da mutuntaka yaro wallahi ba jama'a kun gani wata akwai lokacin da dole za ka yi taka san game da ɗanka na duk abin da yake so ka mai kuma kana da iko na more rayuwar duniya idan ya nitse cikin irin wannan abin ko to ran da baka to akwai matsala to waye isa ya ce wai wai barin yaro ya nitse cikin irin waɗannan abubuwa bai cutar da yaro wala yana cutar da shi jama'a kun gani da haka wata ba wanda ya hana a ce a yaro abin da ya kamata to amma yi ma yaro abin da ya wuce abin da ya kamata kuma wannan akwai matsala jama'a ko gani duk sanda za ka fita yaron kawai sai ce ba mu da yau ka zo mana da tsire da kaza ka zo mana da juice ka zo mana da yogurt ka zo mana da kaza kai kuma in ka fita kana ganin wai kaskanci ka ki zuwa da shi da haka duk yadda za a yi sai ka siyo ka zo da shi gobe kawai sai ce ba maka siyo rago a babbace mana jama'a kun gani jibina yi ce ce to mu dai ba mu gaskiya su talatala in ba talatala ba za mu ci ba gari na wayewa ce ce dawi su kuma kai wai dole su kai sai ka matsa ba kan ai tun da yara ne kai ba za ka so ka ji kunya ba ai kaza ai kaza shi shikenan wallahi tallahi jama'ar musulmi kun sa Abuja ko wani abu da 'ya'yan masu kuɗi suka yi a wani fili hakan je kallo ne da daddare za ka ga mota ta miliyan ashirin mota ta miliyan goma kawai za su ɗebo na iyayensu idan suka zo kawai za ka ga wanda ya tuho a guje gwamza ba wannan wanda ya gwamza ba wannan wala haka kawai suke ba ku sa ana haka abuja ba na rantsi da alkur'ani haka suke wannan ya dauko ta miliyan goma wannan ta sha biyar wannan ta sha uku kawai idan suka zo sai wannan ya tada baya garam sai gudu wannan garam duk su mo kaɗa mota shi kenan kawai ba shi kenan yanzu wani bai taɓa jin ana yin wannan abun a wuta na rantsi da alkur'ani haka ake ba wai irin wannan mota ta dubu bakwai ko dubu goma sha kaza ba irin wannan Eh? a ah, akwai irin tsohuwar ɗin nan ko lada eh eh a ah, akwai irin boxwaja ko ko ko lada irin tsofaffin nan wadda za ka ga in tabi layi kamun hayaki ban layi to ba irin waɗannan ba na rantsi da Allah ba wai motoci ne motoci waɗanda suke an kwatana ba da za ka ɗauko ta ana cewa miliyan ɗaya da rabi ana ta gire miliyan ɗaya da rabi ko ba irin wannan ba wallahi mota ce a ledar ta miliyan sha kaza wallahi 'ya'yan masu kuɗi akwai ranakun da kawai sai zo su tare da irin waɗannan motocin sai su ɗauko na iyayensu kawai su zo garam gararam a yautar wutar bas a buji wannan a buji wannan ta gaba duk su boka a motocin shi kenan fa kawai eh sai su ta kawai su basu yaran ma'aikatan gidan sai su zo su ɗauke su tafi da su shi cikin da an gyara kuma sai a ba wasu can na rantsi da alkur'ani haka yara ke da ayyukan masu kowa ma haka ne kolan filin su kuwa ai yi lokacin da aka yi wannan kolan wannan filin su kuwa ko eh, ka gani amma iya garin talakawa da uba ne zai yarda a ɗauki mota shi ko ta miliyan ɗaya ce miliyan Allah kyauta to wannan duk nitsewa ne cikin abin sharholiya da morewa kawai sai a ce wai to me kawai tunda Allah ya yi akwai kudin to me shi kenan duk ran da ka kuwa to sai kuma ido ne da fata an kana cutar da yaro yanzu kun san da yawa 'ya'yan masu kuɗi da ake mutum wannan abu wallahi tallahi ba su iya karatu na rantse da Allah ba sa iya yin karatu ba ga su nan ba a nan jami'a sai dai kawai ce ta biyan malamai duk wani duk wani test da za a yi kawai sai dai a ba su in an zo exam kawai sai dai a ba su wallahi tallahi akwai yaron da na san shi a kwangwa ya za a iya karatu kawai duk wata dai in ya cika zai sai buhunan shinkafa ko da yake ɗan shekaru tun zai kai shekara bakwai ko goma na tsayara haka irin kai yi wallahi tallahi kawai duk wata zai sai buhunan shinkafa da galan-galan na man gyada da abubuwa haka da gwangwanayen madara da sauransu duk lakcarorin zai je ba su wallahi tallahi bai test bai exam bai komai amma wallahi tallahi za ka yi mamaki da abin da ya fita wallahi dai akwai waɗanda har suka gama su ba su taɓa ba su san wai net ɗinsu ba ne ban san course net ɗinsu ba ne sannan nyac da aka tura shi wallahi tallahi bai taɓa zuwa ba bai taɓa zuwa ba kawai zuwa aka yi ba kawai da aka yi mai komai inda aka tura shi aka je aka bada kuɗi aka ce an yi transfer ɗin shi da aka yi transfer ɗin shi ma shi kenan kuma bai taɓa zuwa kuma ya gama kuma ya ishi takardun komai duka ya gama to ya za a yi iya karatu duk abin da yake so kawai ana shi sa gashi nan wurin ya kashe kara bakwai ko goma da gama karatu amma har yau ba wani aiki da yake ganin zai iya sai dai garari da gararan ba kawai tunda suna da kuɗi yana yana shi kenan to ba yanzu ake ji ba kaga yanzu akwai gidajen da da a zaye su aka sani masu arziki ya'yansu ba ce karatu ba da aka mutu aka bin musu uba uban dukiya kawai sai suka rinka hawa suna ta kashewa wallahi da yawan waɗannan masu arzikin yau 'ya'yansu abin tausayi wallahi tallahi na san mutumin da unguwanmu idan zai yi zakka daga kano ma ake zuwa karɓar zakkar shi wallahi dan tudun wadani duk zariya shine ne ce ma kyuri wata mota wallahi tallahi duk zariya zai kai shekara talatin da wani abu ko talatin da wani abu ya kai mota ma kyuri irin mota da tsaron da ingila kya wallahi 'ya'yan sarkin zazzau manyan 'ya'yan shi haka suke zuwa tudun wada kawai a fito da motar su gani duk ƴaƴan masu kudin cikin gari sai zo su taru a tudun wada kawai suna jira a fito da motar kawai su ganta su gani kawai to na rantsi da Allah yanzu duk ƴaƴan shi uban kudin da ya ban musu wallahi tallahi direbanci suke yi ba wannan ya zama direba wannan yana ne yana zaman banza wannan gasiran kawai billahi allazi la ilaha illa direba driving ma lokacin yana da rai duk babu wani abu kai ai wannan ina watan za ka yi mamaki ‘ya'yan shi ma da yake aurenwa mata suna ɗakin mazaje amma komai shi ke musu komai in sallah ta yi duka ‘ya'yan shi mata sai ya bi kowace da rago ɗaya ko biyu tun a wannan lokacin sai an aika mata da naira dubu shekara wurin talatin naira dubu wai kawai zai su yi da masallah 'ya'yan shi wallahi tallahi yau 'ya'yan shi a da direbobi ne direbobin wasu masu azawa wallahi tallahi ma direba kana drive na wani mai arziki da ko lokacin haka da ya siyo musu waɗannan motocin duk samarin tunawar wani abawan da baban shi sai mai mota amma su da an siyo musu da sun dan abin nan kawai sai zai ce wannan su ba sai ya kara shi musu to ba ka yi ya mutu ya bar musu arziki na fitar hankali amma haka suke ta kashe su waye ce irin haka ba ta cutarwa sai dai wanda bai san me rayuwa ba Allah ka shiryar da isa al'ayi ba ya taba kawai yana zaune sai yanzu ji zuciya tariya bai shi yau kawai na so ya cika kaba ne. har sai tashi yi kasuwa ya buga nan ya buga nan sai da ya sana'a yana samun kuɗi wuce yan kaji ya siyo kaza kawai gida da ita ke gasa nake so kawai ga sassaka ba aka gashe ta tsaf aka su komai a kwano ina zuwa aka aje kawai da ya kalle ta ta yi tunanin ce kai duniya kai duniya yanzu abinda da za ki min kenan to ranar da kika ƙara riya mun in ba, in na fita na buga na buga ban samu to ya za a yi kenan jama'a ku gane to ai shine magana wallahi kawai sai girin da ke ce duniya karya kike wallahi kazarci ya ce gurrige turuɗu wani ba ba amma karya kike sai ya fita kawai yana kango wani ba Allah amma jiri kai zo ce ɗauka ya ɗauka ya ce zauna nan cinye ta duka ya cinye ta duka ya ce karya kike wallahi wallahi bai ce

Allah ya kyauta malam ya ce wa manin lazi ya kulu innal istirsala wa ra'a shahawa wane ne sai buɗe baki ya rinka cewa mutane wai bibiyar bayan abubuwan da rai ke sha'awa wal malazzat da bibiyar bayan abubuwan da mutum ke jin daɗinsu kullum a ce kai da zarar zuciya tariya maka sha'awar kaza jama'a kun gane ko to ba ka da zama lafiya za ka yi tabi sai bukatar sha'awar ta biya to waye isa ya ce irin wannan layar rufi bi shaksiyatul walad baya cutar da mutum ta kai yaro jama'a kun gani yanzu na kai ana zaune mace na wucewa kana sha'awa to shi kenan karin bi ke har sai abin da zai taba mutuncinka ya faru jama'a kun gane ko to ko kuma kawai yanzu na sai ka ga wani ya wuce murfin kwano na faduwa sai ka ji wani ƙanshin farfesu ya tashi sai ka miki wata rana ba zama kai sai ka ci farfesu za ka dawo ka zauna to ita tafiya ita yawo ita garari da gararan ba a gari kar ka zauna sai ka ci sai a wayi gari duk ka gama yawo ba ka samu abin da za ka siya ka ci ba sai a gaya za ka yi Da ma kun gane waye ita ya ce wai bibiyar abubuwan sha'awa da jin daɗi da more rayuwa kai da zarar ya zo a ranka da za ka yi ta bishi ka biya bukatar sha'awarka ko ka biya bukatar wannan abin da za ka cika ji daɗin waye ce a ƙarshe zai cutar da mutuntakar yaro dole ta cutar da mutuntakar yaro jama'a kun gane ko da haka mutane sai sun ba hankali Wa ya ومن الذي يقول إن الاستماع إلى الأغاني الخليفة وانيني سيتشي sauraron waɗannan watan wake-wake na iskanci da batsa su ne Walmasuki, ɗin arrafisa da kuma waɗannan kaɗe-kaɗe waɗanda suke masu sa rairayi jama'a kun gane in za ka ga yara da yawa samari ka abin sai dai tsarin allah jama'a na rantsi da allah duk yara yanzu za ka gan su waya na aljihu kawai sun dan zo da wannan airface din kawai sai dan ratiya a daidai nan duk yara fa 'ya'yan musulmi da 'ya'yan arna ba ko azin jafar yake ji ba albani yake ji ba malam gumu bane ba ɗaya ba qur'ani yake ji ba hadisan annabi kiɗe-kiɗe ne kawai ta haka ta, ta, jina ta ji saboda Allah jama'ar musulmi billahi lazi la ilaha illa huwa da ya ce waye isa ya ce sauraren irin waɗannan abu an gane almusira waɗanda suke masu motsa sha'awa waye isa ya ce sauraren irin su laye ya zurru bi shaksiyatul wala ba sa cutar da mutuntaka yawo ba wanda ya isa ya ce ba sa cutar da mutuntaka yawo na gaya muku hadiya asarin abdullahi dan mas'udin yana nan cikin wannan littafi na rulqayn wannan littafin nan nasa talbisu iblis kaje karanta hanyar da ɗan ke bi yana rikita samari addini to akwai sanya musu mugun son jin kiɗa kiɗi da wake-wake to su kuma daga cikin tarkon da ɗan ke musu samari da 'yan mata shine kiɗa-kiɗa da wake-wake ke kawo maganar ibn mas'udin cewa annabi kuma ya ce mutum ba zai gushe yana jin kiɗa-kiɗa da waƙa ba cewa annabi ya ce kun gane shi ibn qayyim sai ce abdullahi dan mas'udin ko ya ce mutum ba zai gushi yana jin kide-kide da wake-wake ba har sai Allah ya tsirar da munafunci a zuciyarsa jama'a kun gane abdullahi dan mas'udin ya ce yana ƙara ma kanshi jin kide-kide wannan munafuncin yana ƙara girma kamar yadda ɗayan kuɗin ya shuka ta tsoro yana ƙara sa mata taki yana ba ruwa tana ƙara girma ƙara jin kiɗe-kiɗen yana ƙara girma da bunƙasa wannan munafuncin da ya tsoro a zuciyarka sakamakon jin kiɗe-kiɗen da wake-wake da mai ta'alikin littafin ya zo sai ce wannan magana ta abdullahi ɗan masudi idan ka kalle ta da kyau ba zai wa a ce da molin kaya faɗe ta ba dole sai inda ga annabi ya ci ta amma wannan magana ta fi ƙarfin da kawo ne ya yi ta ba har za ka jingina ma Allah ba ka da dalili daga manzan Allah ya ce ya tabbas gudun bai dai jingina wa annabi magana ba ne amma maganar asali annabi ne ba wannan ne wannan irin magana ce malaman hadisi suke ce mata hadisul ma'amili ne a hadisi marfu'i hukumi hadisi marfu'i hukumi kan hadisi iri biyu ne akwai hadisi marfu'i nake nufi hadisi marfu'i tasrihi akwai kuma hadisi marfu'i hukumi tasrihi shine wanda kake jin karar ana cewa annabi ya ce hukumi kuwa shine wanda sahabi zai yi magana da ba zai a ce da kayi ta sai inda ga annabi ya ji ta amma bai ce annabi ya faɗa ba wannan sai a ce a hukunce ana ɗaukar ta hadisi ne annabi ya faɗa wallahi din mai jin kiɗe kiɗe ka kalla da kyau shi ga ya zama mugun munafiki fatan ba ku gane ba ba ba za ka gan shi munafiki ne na akida za ka gan shi munafiki ne na akida amma in kana so ka gane munafiki ne na akida san da ya sa yana ta jin kiɗe kiɗe da kiɗan ya tsare da na ƙur'ani ka gani za ga ya ba wurin jama'a kun gani to munafikai ne na kida yar la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfi la'allakum taglibuna jama'a kun gane duk abubuwan da ake irin wannan shashancin babu wanda annabi ya taba yi kun gane abu ɗaya ne kawai annabi ya taba himmantuwa kuma Allah ya hana mun karanta a cikin nurul yaqin wani biki ne aka yi samari suka taru aka fara aji kayan cashewa tun da yamma annabi ya dawo sai wata ya kama hanya zai wurin sai ya ce bari ya yi branch kamun a fara cashewa yana ɗan yin branch ga wurin can da a fara cashewa ya je gani shi ma dai ido ya buɗe tun da kudin samari ne lokacin yana saurayi kafin ba a aiko shi shi annabi yana ɗan tsugunnawa haka kamun a fara cashewa ba kiɗan da ya ji billahi lazi daga tsugunna kawai sai bacci ya ɗauke shi aka gama cashewa aka watse aka kwashe kayan karikitai manzan Allah na nan ta bacci kafin fa'i bai wahayi kafin ya zama annabi yana nan yana ta bacci ba wanda ya tafi shi duk wanda ya zo ya ganshi yana bacci sai a wuce harbi da shi sai da gari ya waye yana bacci duk bai san gari ya waye sai da rana ta fito zafin ta ya fara koɗar jikinsa sannan ya farka an riga an tashi tun dare bai duk ko abu ɗaya ba Allah ya tsara kunna annabi kaje ka karanta hadisin watan bawa na ba zai nemi kusanci zuwa gare ni ba kun gane da abin da ya soyuwa a gare ni kamar ya nemi kusanci da ni ta hanyar aikata abin da na farlanta masa bawa na ba zai kusance da tuka ba kun gane ko tsakanina da shi tuka haka sai ya zama watan wurin kusanci kenan a gaba sai na zama cika haka sai na zama haka duk yadda za ka maso allah allah zai maso kusa da kai fiye da yadda ka maso da shi fiye da yadda ka maso shi jama'a kun gane yanzu idan ka je sabon gari za ka saba ma allah sai tsoron shi zuma sai ka fasa to allah sai maso ka sosai fiye da yadda ka ji tsoron shi kaɗan maso shi da ka ƙara wace ya ƙara ban jama'a kun gane ko bawa na kuma ya ce ba zai gushe in ji Allah hadisun kursi ne bawa na ba zai gushe yana neman ya samu shiga wuri na ba ta wani aiki kamar aikin da na farlanta masa ya ce da zarar ya yi mun sai in so shi idan na so shi sai in zama mai tsare mai ganin shi da yake gani da shi in zame masa mai tsare masa hannu da yake kama ko taba da shi in zame masa mai tsare masa kafa da yake tattaka zuwa wurin da zai saba min sai in zama mai tsare mai kafa sai in zama mai tsare mai kunne da yake ji da shi ba zan bari ya ji ba da kunnansa sai abin da nake so na yadda da shi wallahi tallahi jama'ar musulmi kage yanzu idan titin nan ana nan ana wani iskanci idan dai kana matsar Allah wallahi duk yadda ya maka kusa baka san dalili ba kawai kamar ka wuce sai kai kwana baka ji ana yi ba haka kawai sai kai kwana sai ka canza ta sai ka isa sai ka ce ikon Allah haka kawai ne kwana ka ga ta inda na biyu wani abu ne ake a wannan hanyar da ka bi to kuma ubangiji ya ɗaukan kansa tsare ganinka da jinka ba zai bari ka gani ko ka ji ba sai abin da yake so ya yarda da shi amma idan ka ga duk hanyar sabo za ka bi wancan layi kawai sai ka yi rubas kai kwana ka dawo ta nan kana shigowa sai ga karuwai ana ta cashewa to dama ko dugu ba kusa da Allah kake ba da haka shedan duk inda zai je ji ana iskanci zai tankada ka kai can wallahi duk inda ake cashewa shedan zai tura ka ba ruwan Allah dama kai na shi ulaika yazu shedan ala inna hizba shaytan humul khasirun dan kai dan kungiyar shaytan da dama yan kungiyar shaytan su ne masu mugun asarar duniya da lahira wallahi tallahi jama'ar musu shi sa magabata kaga idan suka je kasashen kafirai aka ce galibin yawace yawacen su haka suke in kaga sun buɗe kunnansu to wurin da suka je ne don yin bukatarsu me yasa dan kasu ji kalmomi na zagin Allah kasu ji kalmomi an gane na zagin musulunci kasu ji kiɗa kasu ji waƙar da shari'a ba za ta yi da kunne ya sai su toshe kunnen su kawai kuma duk inda za su su dukar da kai idan su a haka in ga sun daga kai da bukata in sun buɗe kunne bukata ce ga mutum wurkili in ya shiga kaso sabon gari ya wurkila nan ya wurkila nan sai ya kallaci kasuwar gaba ɗayanta ya kalli mai ɗan gajeren wando mace ya kalli mai ɗan daras ya kalli mai ɗan siket ya kalli mai dogon wando ya kalli mai rabin mama a waje ya kalli mai gadon baya a buɗe duk ya kallace komai a kasuwa abu ɗaya aka je lahira aka ce za a yi lissafin laifin da ka yi dalilin wallah ba ka iya ɗaukar kayan to amma ka kallaci kasuwa kuma gaba ɗaya jama'a ba matsala to sai an je lahira wallahi sai an je lahira kenan amin to me za ka iya cewa wa alaikum salam don hmm, aje can agani <laughs> eh wallahi duk in an je can za a ga matsayin walaikun eh? eh, mana walaikun wallahi yadda zai shirya ansa tambayoyi iri iri wallahi tallahi ba ruwan Allah fa da cewa wai wai ka yadda yi ka rasa yadda ka yi to shi ai yadda zai ba Allah kai dai in kare rasa yadda ka yi to Allah shi zai rasa yadda zai da kai wallahi azun ne ma mata lakka nake yin wata magana yarinya ce sai nake mata wata magana ga ta amaryar ga iyayenta mata sun taru kuma da yake matan akwai matan manyan mutane kuma dama ubanci mai arziki ne ɗaliban mu ci na tsatsako su matsaloli da suka rinka faruwa a gidan manzan Allah wallahi tallahi sai ne mai yarinyar nan siya na ce to ki ku gidan manzon Allah ma akwai matsaloli na rayuwa nake nufi ta duniya ana ji ana gani ba za a ci abinci ba saboda me saboda babu ba wadda ce yaki to akwai yan ta na ce yau ku ki sani duk wanda Allah ya sa mijinta da abin da za ta girka da rana idan ta girka ta zuba a kula ta ɗebi wanda za ta ci da shi da daddare a ɗebe shi a ci a rufe in gari ya waye a dumama shi a ci na ce duk wanda allah ya mata wannan tsarin a wannan zamani ta gode allah kaga tana ci so uku sai dai girki daya da ce to maza allah wata biyu aka yi a gidan shi wata biyu cir ba ɗora tukunya ba ce da ka sirrin zaman gidan aure shine haku na shi muna wa'azi na kin yi aure da an ɗora muke aure to in dai ba za ki haƙuri ba nan gaba kaɗan za mu ƙara taruwa mu ce za mu yi wa'azin kin ƙara aure muna ƙara wa'azi gaba kaɗan in dai ba za ki haƙuri ba za mu ƙara taruwa mu yi wa'azin kin ƙara aure muna yin wa'azi in dai ba za ki haƙuri ba ina gaya muku haka za mu fara taruwa mu kare yin wa'azi kin kara wani auren sai na ce amma to bari don ki tabbatar da magana mata ne ɗaruruwa sai na ce don allah bari in tambaye ku duka wadda duk ta san ba zaman haƙuri take a ɗakin mijinta ba na taɓa gawa sai na ce don allah ta daga wata wallahi biyawansu ba wadda ta daga sai wata a can gefe sai ta ɗan yaka sai aka ce a inda yake daga hannu mana sai ta ɗago sai ta ce to malam ba dai in ba ku rikici da miji ka kake ni wani ce ni ma nan nake ni ba duk sai aka ta tsire da ya wai ita in dai ba a faɗa shi kenan ba wata matsala na ce ba wannan ake nufi sai na ce a lokacin ma da ta daga hannun cewa ne amma ku ba ku kyauta ba yanzu biyo kudin nan ba za ku maza kara ba ko mace ta da ko mace ta ta daga hannu to shine sai ta dan daga waye ta tunda ne ba su faɗa da mijinta na ce to alhamdulillah ba ku faɗa da mijinki ya eh, mijinki ya za ki ka daga hannu ta ce eh na ce to duk abin da kike nema a ɗakin miji kina samu ta ce ba za a samu duka na ce shi ne abin da ake nufi da ka ke wacce sai kin ji kin kau da kai kin gani kin kau da ni ce kun ba haka ba billahi ne sai mun zo nan mun ƙara ɗaura aure ta mun ƙara ɗaura aure mun ƙara walima wata abin da ke cewa jama'ar musulmi an shiga wani irin hali a yau billahi lazi la ilaha illa huwa duk karatun da ake wa mata da duk karatun da ake wa maza ko wallahi galibi ana yi ne kawai watan na yi maganganu ne abin da ki son gamu kuke ya ratsa su ya ratsa su fiye da ba ku zato a kai tsit saboda kalmomin ana tashi ko limami ne a garin dan tsoho ne haka shi yi ce allah ya saka da alairi ya ta'addu'i ya ce amma ina bakin cikin wannan wa'azi da kai da yadda mata ba za su yi aiki da shi ba ya ce wallahi duk abin da kake kuma limami ne fadar cizo dan tsohon tsohon haka ya ce wallahi duk abin da kake faɗi mu duk muna ganin sa gida sai na ce to baba ya ce na wai wannan ma fadan suna jin wa'azi kake ganin haka na ce ba da ba ta jin wa'azin ne ce a uzu billahi a uzu shi da kanshi ya fahimci tana jin wa'azin ne mata ke mai biyar kun gane to ina da a ce inda ba ta jin wa'azin? kun gane abin da ya sa ne buga muku wannan misalin azin muka yi wannan abu Shi ne. yanzu wani a cikin mu in ya shiga kasuwa wurkilili ne sarkin kallo wai wannan fa yana jin irin wannan wa'azin da shi ba ake karatu to wannan inda baya jin irin wannan wa'azin to ya zai kira da haka ku gane matsalar fa duk ɗaya ce za ka in ka samu wata kwana ka maki duk wanda za ta wuce sai ka gama kalle gaban ta gaba daya tana tura kuma sai kai ma ka juya ka kalli bayan kana fa zuwa karatu ce. toran da aka wayi gari ba ka zuwa karatu to ya za a kare kenan kun gani don haka nake cewa matsalar fadin ɗaya ce na buga muku misali da mata ne saboda wannan dattijo ina ce wato bai yanzu da ba ta wannan fatina suna zuwa wa'azin kenan na ce to da ba ta zuwa fa in kaji yau na za ka yi mamaki dattijan ina so in nuna muku yanzu mutanen da suke zuwa wa'azi da karatu ka dibi abin da su ma suke to don Allah inda dabbar ku dinarin da Allah ku kaga wanda yake zuwa karatu wallahi in ya aje karatu ya ce zai shiga cikin yan iska ko wallahi na shi ya ci saboda shi ya karatu yana da wani karin sani na yadda ake iskanci duk addini ya hana su ba su ma san wani abu ba wallahi wanda ya san addini ko in ya samu kuɗi kai da baka san addini ba ya shirya yadda zai more kawai hafi naka dan shi yana ta karanta ga irin yadda Allah ya shirya aljanna da haka da yana da kuɗi sai ta kwaikwayon yadda ya ji haka Allah ya shirya aljanna kai ko da kani za ka ce kawai iya da mutum ne tsaya jama'a kun gani wallahi tallahi karatu da nake wa mata da na kan gaya musu wasu abubuwa da ake haɗawa na ci ko na sha mamaki suke in na shirya musu wani abu wallahi tallahi a hadisai ne nake ganin wani abu hadisi ne sai ka an ce an yi tuwon nama to ya ake tuwon nama da kaza sai ka ga malamai masu shiri sai su bayyana maka ga yadda ake in ka ci kawai tun safe sai dai kai ta shan ga yana ma tari da na faɗa a kai ko an faɗa mai za ka iya eh? Allah kyauta wata abin da ya muke cewa jama'a shine waɗannan kiɗe-kiɗe da wake-wake da ke sanya rawa ga samari mai motsa sha'awa ba wanda ya ishe ce ba sa cutar da mutuntuka yawo wa man alladhi yaqulu inna zahirata sufur wa tabarruj wa al-ikhtilaf la yadur bi shakhsiyati al-walad waye ishe buɗe baki ya ce wai dabi'ar caɓa ado mace ta fita an gane ku. wa tabarruj da kuma tabarruji shine fita irin fitar da shari'a bata amincewa ga mata ba walaktilaf da kuma cuɗanya da za ta je tana yi tsakaninta da maza wane ne ya isa ya ce wannan ɗabi'a la ta zuru fi shaksiyatul walad irin wannan a ce bai cutar da mutuntaka yaro ba wanda ya isa ya wa mani lazi ya kula inna takhallufa wa yake isa ya ce ɗabi'ar daudanci kawai sai ga yaro ya zama ɗan daudu an gane ko wata shafu bin nisa kuma ya rinka da mata wata ku jama'a ko da yake ba kowa ya sani yanzu kanku da mafi yawan samari gwajo suke sa to kuma ba ruwan su da shiga kowane akwai wanda da in ka kalla kai ka na mata ne kun gane saboda shabbi to amma shi wajen da yana ganin gayu ne kawai jin sai daga kasar waje bai san na mata ba ne shat ne bai san ta mata ba ce sai ya sa idan ya sa kuma sai ya sa hannu a ajiyu to sai ga kawai shaf din duwawun shi ya fita koma irin na mace saboda dinkin kun gani <laughs> to shi kenan daga haka sai ka ga dan uwan shi da dama mara mutunci ne irin shi sai ya rinka sha'awar sai ya sha'awar duk sanda ya sa irin wannan ka sai ya rinka sha'awar sai ya rinka sha'awar daga nan za a ga da sun zo an tsaya sai ya ɗanyi yi mai haka ya rungume shi ya rike shi to daga nan sai dumin jiki ya shiga shi ma wancan ya gane to daga nan shi shikenan sai kuma bai fara lalacewa can taraf sai ka ji an ce an kama su suna kaza amin wallahi tallahi duk matsalolin kenan duk suke cutar da ɗabi'un malam sai ya ce ko inna takhallusa lallai watan ɗabi'ar daudanci an gane wata shabuhu bin nisa wata shabuha bin nisa da kuma kamanta kai dressing irin na mata wata mayu bil kalam da kuma watan watan rangwada irin ta mata da wurin magana wane ne isa ya ce wannan la ya zurru bi shakhsiyatul inna rijala tarbiya lalle gwarazan malamai waɗanda suke malaman tarbiya wa ulama nafs da malamai waɗanda suke watan sanin ɗabi'u ran ɗan adam wal akhlaq da kuma malaman sanin kyawawan ɗabi'u kadu ya kunu na mustami'ina sun so su zamo sun yi ijima'i ala anna hadhihi zawahir akan waɗannan matsalola da aka kawo min aftakil aubi'a suna daga cikin wato mafi halakarwa cututtuka fi iz'afi zakira a cikin watan raunata kwakwalan samari duk waɗannan abubuwan da kake ji na daga cikin mafi miyagun cututtuka da suke raunata tunanin samari wallahi tallahi lokaci ya kusa ne da kun ji maganganun hajjot bush uban bush da ya sauka kilintin yawo ga su nan ka je ka fara nazarin su ga shi nan george bush a wani littafin shi a sarwatul jinsiya ya kawo cewa wadda a 1962 ga ya can kun gan shi ko ya fito karara watan anantis ya ce bush ya ce watan wani profesa na kimbi ya tabbatar da cewa mustakabalin amerika mustakabalin amerika tun wancan lokacin kamar ka ce tunanin da ake ma al'umma a gaba to wannan kimbi din shi ne yake cewa tunanin shi ya taɓa yin shugabanci tunanin shi game da amerika a gaba yadda za ta zama shi hatsari tana cikin mugun hadari amerika ya ce li anna shababaha domin watan samarin kasar amerika ma'ihun duk wanda ka kalla za a gan shi watan tantirin ɗan iska ne watsatsu tun wani ba amerika saurayi tun wancan 1962 ya ce inda amerika ke fuskanta ya ce hadari ne mai girma domin duk samarin su wanda za ka kalla za ga tantirin wasan kwallon iska ma tun shekara hamsin da ta wuce ya ce ya ce akwai hadari gaba ga amerika domin duk samarin ta za ka ga tantirin yan iska watsatsu ne yan iska na Da ma kun gane ko ya ce mun munshilu kuma kowannensu za ka ga menene addinin shi ya hana ba kyau za ga yana kokarin ma kan shi yin abu kiristanci ya hana zina duk sun koma suna yi ya hana kaza luwaɗi sun koma suna yi to kun dai jiga shi obama ya sa hannu ya goyi baya na ci gaba da aure tsakanin namiji da namiji tsakanin mace da mace to fa duk gwamnatin da kaji ta yarda namiji ya auri namiji to dama ka sani cewa luwaɗi tun an ce da a yi ne sun yadda ya luwaɗi yanzu wannan dattaɗan gidan baba da aka kwace mai sanata ai da aka kawo ishi din majalisar tare sanat kun san taɗin taso a najeriya ai shi cewa ba wani magana waya a ɗaure mutum shekara goma an kama shi da namiji ya ce kawai a harbe shi kawai mutu wallahi duka sanat duka sai da suka zabura ce to me ya amfanin shi ma kun gani me ya shi addinin kirista yake kirista ya ce a kashe shi addinin musulunci yake an ce a kashe shi ke a kashe shi kawai me yasa ya ce kirista addini ya ce a kashe shi musulunci addinin ya ce a kashe shi to kuma duk waɗanda za ci yin a kasan da ne kirista ne ko musu to duk ai hukuncin addinin su kawai shi kina a kashe su hmm. to kun ji abin da ya faɗa ko ya ce gharikun fi sha'awa. duk wanda ka gani ya nufe cikin abubuwan sha'awa la ya kadirul ba baya iya ɗaukan nauyi almulakatu ala atiki nauyin da ake ɗora a kan samari da ya kamata su iya ɗauka samarin amerika ba su iya to don allah ku ji maganar da bush ya haka yi tota daga wancan ya ce wa annamin baini kulli saba a ci ya ce kuma binciken mu ya tabbatar da a tsakanin duk samari bakwai na littajlid waɗanda ake gabatar da su a aikin soja na amerika yudadu sittatan duk a mutum bakwai ana samun shida a cikin ghairu salihin ba su cancanci a su duk mutum bakwai da za a kawo su hukumar security na aikin soja a america duk mutum bakwai da za su zo sai an ga shida ba su dace jama'a kun gani shi sa a duniya ba sojojin da ka kai sojojin amerika yin fyaɗe in sun shiga ƙasan mutane duk duniya ba waɗanda suka kai shi yin fyaɗe kagani saboda kamar aladu suke kamar karnuka suke to kun da ji shugabansu ne ke faɗin maganar nan ya ce da an na shahawatin lati أغرقوا فيها أفسدت لياقة الطبيعة والنفسية إنا لله وإنا إليه يتي دومن شعو يرز وأن دسك نتي أتكنس سير قاسم سمبات داتي وسو تأدي أكن أبوكيس أيكي سودا da kuma ruhinsu duk sun bata musu ba su da wani tunani mai kyau jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu to ina ga ce mu tsaya anan ko kuma mu dan kare shi can inda muka tsaya ko wa tahdimi Shakhsiya da kuma rusa mutuntaka duk wani yaro ga dai ga su da watan watan waɗannan matsaloli suna daga cikin mafi halakarwa na cututtuka an gane ko waɗanda watan suke lalata kwakwalen samari wata tahdimi Shakhsiya da kuma rusa mutuntaka wata miyil ilkulu da kuma watsi watan watsa ɗabi'u wata mutum ya zama mai tsayar ɗabi'a da ganin shi za a ce wannan watsatsi ne wa katilin rajula da kuma kashe mazantakarsa za a ga mutum ya zama ba namiji wa shirin amrar ga wannan ɗabi'a tana da mugun yaɗa cututtuka a cikin mutane duk ba shi ne abin da ke damun mutane ba yanzu kaga diabetes yanzu har yara kanana walla akwai yaran da bai shekara talatin ba amma yanzu da mutum gare shi ga yaro na ungo mu bai shekara talatin ba na rantsi da Allah har paralyze hawan jini yanzu duk za ka ga sa'anni na da yawa sai ka ji an cewa suna da hawan jini da ma hawan jini sai tsoho tuku amma yanzu duk yara 'yan shekara talatin da tara arba'in duk gasu arba'in da hawan jini Da wuce cututtuka iri-iri da aka ku kiyaye billahi lazi la ilaha illa huwa kun ga duk waɗannan abuwa na iskanci da kuke gani akwai wanda Allah ke jarraba su amma su suke ja irin waɗannan cututtuka ga mutane su suke jawo jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da ku wal qada kuma ɗabi'u ne waɗanda suke ƙararwa ala fadilati sharaf akan wannan daraja ta ɗaukaka da Allah ya waɗan adam duk wanda ya shiga cikin irin waɗannan matsalolin inda wata daraja da Allah ya maka yanzu nan za ka neme ta karasa cikin mutane ma kun gani yanzu za ga kana girmama mutum sarki ne ko hakimi ne wallahi kai kana cikin kana rawa ka garin kai tsayen labai mai alfarma mai martaba amma Allah da ya ji wata unguwa samarin unguwan na kallon shi ce ga ana kau da kai ku da rawar jiki kuna ranka yadda yin labai amma dai zai ga sun za ka gaya bi su a gindi asalamu alaikum a to kuma an biya mana bayani da zawa Allah za ce ga suna gaya mai bakakken maganganu me yasa kun zan dan iska da kaga sun mai haka ce ka matsaya aka yi ce nan fa shi ya bayarin yau gidan kaza ciki arniya shi ke ɗaukar nauyin su gasu nan komai duka shi ne sai ga kawai abu ya lalace wai ba za ku yi mamaki ba irin yadda arnin nan suka rena mutane ai ba wani abu ya guda ba manyan mu ne suke zuwa suna zinace zinace da su na rantsi da Allah muna yara ƙarya ne billahi lazi ba wai babba a cikin mu yara mu yara lokacin muna kananan yara ƙarya ne mu taho arniya wai ta taho wai ba za ta kauce mana za ta gaya musu a ranar kwarar gaske ha'an ne wallahi tallahi lokacin kawai rubali ne rubali ce kawai yanzu na yaran layi za ta rufe ta da rubali kuma lokacin da ta tunda masu mutunci ne sun tsara mutuncinsu kuma sun ga wannan yar iska ce wallahi da sun ga ana harbin tafi bishe su kawo da kai ba ɗan sandan da ya ishe kun gane ta amma yanzu yara su gwada ka ne wani ma ustazi ne da gemu zai ce to za mu je mu gaya ma 'yan sanda yana zagayawa ne da na ganin shi ustazi ɗan iska ne da wani wanda ba ustazi ba kun gani billahi inda zina ila illa huwa waɗannan tsinannin da suka ɓata mana ƴaƴan al'umma yau duk wanda ka ga yara sun tafa ta suna harbi Ka ga wani ya miƙe yana cewa kar ku ja mana ƙarya ne wallahi a wani abu su jawo ba ku ne manya ba ko da baɗin mura haka yake wa bahaushe kana shiga ungo sai a binka ana da on ya hausa on ya mala ko ya mala manyan suna kallo da su kawo da kai kai dai kokari kake ka ba unguwar sai wani ya koda maka mai sai wani ya tokare ka baka isa ka buɗe baki kana zuwa police station za su ce ma ruwansu wala da haka ake ba haushi cikin ya hausa ya mala su ma aka suke in sun ga mutanen mu amma munafukan namu mutanen da sun ga suna musu shikenan sai a ce za ku ja mana an dade ba a ba an dade ba ta ba kai irin abin da mutanen nan musamman inyamurai a kasar nan suke wa mutanenmu in za a gwada ɗaya bisa ɗari za a zauna lafiya a kasar nan wallahi sai dai in baka sani ba wallahi tallahi sai dai in baka shiga cikinsu a tsakiyar garin Aba ko inu yara na iya tare kafa da mutuncinka wallahi ta lai ta aje ka a rana tun safa har rana ta baki kuma arewa kake so ka dawo wai saboda dai kawai ka wulaƙanta a hanya ka da yan fashi na rantse da Allah haka suke kada kawai za ga yan iska ba kawai a tsakiyar titi wannan titin na express na aba zuwa fatakwal kana tafiya a mota in dai ka bar glass ɗin motar ka abu da kakari kamun ka an kar kawai sai su shuru cikin mota sai su kashe sai su cire kullum ko ɗan sanda yana area wurin kawai sai kawai da kai ba ruwan shi ce wallahi ba za ka tauba tunda ka shigo musu gari ba kana arewa ba kuna samun kuɗi a banza je sai ka ba da dubu ashirin ka shigo mana jiha na rantse da allah haka suke ni sun muni sai ka ba da dubu ashirin. kuma ka shigo mana lokal gamman dubu ishirin ka yi kaza dubu ishirin komai dubu ishirin ga masu kudin banza hajji rediyo ya ka shigo musu jiha ka ji musu rediyo dubu ishirin idan ka ce baka zaka ce wannan kai yi shafa ba motar ka da rediyo ba ko ka ji ko baka ji ba sai ka biya dubu ishirin komai dubu ishirin wallahi haka suke ma ga sunan cikin aminci da mutunci su ne ma su ce mana rashin mutunci billahi allazi la ilaha illa huwa ni haka suke mu a nan daidai moto park na baro cikin garin fatakwal mu bi a mota wallahi tallahi daidai moto park ta nan cikin tsakiyar garin kama wannan express ne suka shiga da mu mu daji ni dai kawai addu'a nake suka dawo da mu suka ce sai ba mun biya kuɗin nan to mu ba mu da kuɗi to ka gani ko amma mu nan mutanen mu dan sanda na kallo ba mu ma'aikatan gwamnati bane dan iskan gari ne kawai amma yana kallo ba kawai sai kau da kai ya ban ku da ruwan shi tunda mutanen arewa ne amma mu anan ba a isa a musu haka wallahi za ka ga ku idan ka baro ka da mota za ka ga 'yan iskar su duk motocin da ke towa kawai suna duba lambobi ne duk wanda lambar yankin su ne kawai sai su kawai da kai a wuce amma da sun ga ta arewa wala ka kaɗi ba za ka wuce a tsakiyar titi ba kamar ka ce wannan titin na fizan ji taron mutane na rantsi da allah haka wurin ne amma ba ka isa ka wuce ba duk cunkoson motoci suna nan suna duba lamba suna lekawa da sun gamo lamba arewa la ka ba za ka wuce yan iska ne kawai kuma ana kallon su kamar da yadda yan iskar pizza din nan suke kawai suna nan billahi lazi kana zuwa wuce haka za su kama kai na je bagarin ilu na je na ga kuɗi suna kashe shi na republic of biafra din nan ni na ga kuɗin gashi kuma dole ka karba ba goma ma ko na je an canji ɗan zan kwanaki na je kuma wani o inna li tukuni to kun diga wani ya kashe ni dai na ga ana kashewa kuma a najeriya ba kuma da sanin gwamnati amma su ba 'yan ta'adda ba ne ba 'yan neman kun gani suna da kudin su fa ba irin wannan da muke kashewa kaga ai namu an sa republic of nigeria ko to wallahi suna ta republic of biafra kuma an san ma hotuna ne na ojiku da hotunan wasu dodanni da wasu abubuwa haka za gani suna da kudade a dubu ko na biyar ne ko ishirin kai sun kai nasu Thank you. to kun gani wallahi tun haka suke ba a can ana ci ana gani ba kuma yadda wani ya isa magana kuma nan ka isa kai musu rigima a garinsu to amma mu nan gashi nan in yamura ce a kama da bindigogi a arewa yanzu idan dan yamuran kano da sun ji hayaniya sai su fito da bindigogi kawai su kewaye unguwanninsu musamman sabon gari da bindigogi tsirara ba wani abu da aka bbc take ba da comment kan wannan cewa an lura sojojin najeriya ba san mutuncin dan adam saboda sun kama ta da wannan kasan sun yi eh, sun yanyan kata. sun dan kukuge ta wai ba su san mutuncin dan adam ba ba haka ya kamata su masu hmm. Ko ni na ji abin to ya kamata shi su kyale kawai <laughs> ya demokuraɗiyya ke an sun sa wannan talk talk din da suke eh. suke ce mata talk talk suna eh, na gani ai da suka sa na gani ita ma suke yan baya kenan a wannan a to wannan ha wani lauya a Kano ai naji yana cewa in ta kai kara shi sun yi mamaki saboda sun ci mutuncin dan adam shirman banza shirman wazi yanzu ba ku jin wanda aka kama yanzu a nan da na arni ba eh, shi wani ya fito yana magana cewa wai ina aka ce ina ina makaman da aka kama bayan an kama shi da na shi da kudu na shi da ka gani wannan miyagun ɗabi'u suna ƙarar da daraja na ɗaukakar mutuncin mutum wal afaf da kuma kamewa kan da aka jama'a kowa ta yarin lura da karatun nan yana aiki da shi gwargwadon watan yadda zai samu ƙara tsara mutuncin kansa da kansa wallahi in dai za mu jin karatun nan ko ɗanya wani abin ka san buga shi an karanta ka sha ba idan ka toka ka yi ka hamba da kai aka yi ba to akwai matsala fa jama'a Allah kyauta ya kamata mutum ya rinka cewa shi mumini ne yana mai yaƙini Ah, sai dai ce insha Allahu ana mu'min amma ka zan kuma akwai da suka ce idan ka ce insha Allahu ni mumini ne wai ka ma zama kafi watan baka da tabbacin kai mumini ne shi za ka ke cewa insha Allahu? amma ba daidai ba ne duk wanda kai ai ba za ka yanke ba قالت larabu amal قل tu'min walakin kulu aslamna walamma ya da kulil imanu fi qulubikum amma wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allah ghafurur rahim muna so a yi mana a ma mata bayanin inda ya kamata inda ya kamata su bi a hanya tsakiya ko gefe annabi ya ce laita alal nisa'i wasta tariq bai halatta ga mata su rinka bin tsakiyar titi haramun hadisi ne sahihi laisa alal nisa'i wasta tariq annabi ya ce bai halatta ga mata su rinka bin tsakiyar titi suna tafiya ba kyau annabi ya hana ina da wata bukatuwa don allah sani a cikin addu'a allah ya biya mana gaba daya wannan kuma ya ce yarinya ce 'yar shekara bakwai aka yi zina da ita malam idan ta girma ta yi aure shi malam shi kenan budurcinta ya tafi ya fi budurcinta zai tafi tana nan a budurwarta kuma yarinya 'yar shekara bakwai kawai da ya gogara mata zakari da ya yi mani amma ina zakari zai shiga jikin abu 'yan shekara bakwai ba zai shiga ba to kun gani irin waɗannan matsalolin su ake ta kallo yau kallon fina-finai ke sun su suka haifar da matsalar nan wannan ya ce watan yana roƙo da allah a tsawatarwa da wasu yan uwa ɗalibai a wannan makaranta a kan su daina haddasa rudani a makarantar nan suna yin wannan shedancin ne ta hanyar yin surutu kuma ba sa jin kunya har ma suna nuna su yan nan unguwar ne saboda haka za ka ga kullum ba ma sa jin kunya sai su dinga surutu suna nan daga bangaren kowane kowane yamma ne bangaren kowanne wannan makaranta gashi kuma na ga har akwai dokar hanna ko hanna ne ko barin waya hana barin waya a buɗe su ko suna yin surutansu yadda suka ga dama wannan an sha faɗi kowa ce ya kiyaye ne kuma na dai gaya muku cewa tsakani da allah duk abin da ya haifar da haka shine rashin watan karatun nan ba na spika ba na rantsi da Allah na iya karatun da ba wanda ya isa sa baki yin ina yi ku je ku ji karatukan unguwanmu billahi lazi la na illa in ka ji kasar din zaka dauka ni kadai nake kuma ana taruwa fiye da nan amma wallahi ba wanda ya isa sa baki na iya irin wannan karatun. saboda ai shi ma ka ba da dama to amma tuntun na nuna muku nan karatu ne muke kamar na aji tsakani da Allah kan dauka kun kaga wani yana rakodin ni dai asali abin dauka kamar karatun aji mutane ne suka yawa aka dan sala speaker a waje amma tare da haka tunda ana rakodin to mutane kuma sai sun kiyaye saboda ina gaya mu kaga irin waɗannan abubuwan da ake yin rakodin za ka yi mamaki ina da kasar ɗin shekara wurin talatin na wazin izala tun izala ina da wa'azukanta suna nan kaga kuwa yanzu duk wanda ya sa wani abu a ciki yau inda zan ji cika ji wani yanzu yana nan da wasu karatukan malam abokan kuma tun irin na zamanin da a nan da ba ku labari malam fa yana cikin karatun bukari ya ja hadisi kawai yana cikin zai fara kawai yana cikin jan hadisin ba ma bai kai ga fassara ba yana ja yana ja kawai sai wani ya ce alga fiti malam sai ya ce dan dakata alga fiti malam tambaya gari ne ya ce to dan dakata da malam ya gama sai ya ce me ya tambayar ka sai ya ce shi dan wannan garin ne Kano wani gari ne malam ni mutumin gumel ya ce to ana fa karatu wai da zai tsaye da karatu to malam ya kai hadisi sai ya ce gumel ai jihar kano ne ko jiga ne yanzu ko ba amma lokacin kano ne sai ya ce ni mutumin gumel ne jihar kano sai ya ce zaman kaduna ya ishe ni malam so da kyau koma garin me shi ce malam ya ce to gumel da malamai ne na sunna ya ce a ba malaman sunna ya ce ka zauna na yafi maka alheri haddasa wani an wani zai magana ya ce ka zauna na yafi maka alheri haddasa wani kawo malam ya ci gaba wallahi tallahi da na sa kaset na gani sai ya bani haushi har yau har yau idan na zo jin kaset din da an zo daidai wani sai ce to me ruwan mu da google dinka wata rana idan da na fara jin shi muna tare da iyali na sai ta ji na kama waɗa ni ce to me ruwan karatu da google ana karatu za a ji hadisi a fasara kana wani magana google Thank <laughs> you. Allah kyauta wannan ta daɗe a hannuna mutum ya biya sadaki kuma aka sanya mishi rana da yarinya daidai ne wani ya neme ta haramu sai dai idan ana da yakinin wanda aka sa rana da shi ɗin ya biya sadaki gaskiya a addinance da ɗabi'anci bai dace da yarinya kuma kasan in ka fito za a tasa da shi dama rashin fitowa irin ka ne ya sa kawai aka ga bayan da za a yi sai ka fito kenan sai ka buge shi Ya haramun da zai ce kan shi ta kari an gama komai ko da jibi ne daurin aure sai kuka ga kai idan fa mu usazan nan muka bari wannan ya aure yarinyar nan tsakani da Allah an cutar da addini kuma an cuci ɗabi'a ta addini wannan equation ɗin bai balansin ba jama'a kun gane wallahi tallahi sai ku naɗa wani ku tara mai kuɗi ku ce ka je kai barin kuɗi don a rusa shi a je a yi komai a haramu ku karanta wancan littafi fito suna limisa na yanzu ya ce ko an yi nema cikin nema watan ko ko an yi nema cikin nema e an yi nema cikin nema haramun mai risala ma ya ce wala ya khutubu ala khidmati akhihi wala ya sumu ala sauni wa zalika amma ka na wata kara haka mai risala ya faɗa ko bi alatta menene matsayin sa rana a musulunci al'ada ce shin kuma duk wanda aka sa rana ba an aurar da ita bane jama'a kun gane mutane na wannan kuskura ko ka ba da sadaki ko an sa rana ba matakka bace za mu zo mu karanta wani littafi wurin nan za ku ci wani in ya fito ya buge ka wallahi tallahi sam kawai dai an je saba ma Allah amma auren da aka yi da shi ta yi ba inda za ka kai ta ba matakka bace ba wata shubuha jama'a kun gane kowa ya san sa rana ba ɗaurin aure ba ne idan ko ɗaurin aure ne to ba za a ƙara tara mutane a ce an ɗaura aure ba wannan tara mutane aka yi aka ce an sa rana billahi lazi ba matakka ce da yanzu da yawa samari na irin wannan na wai sai zo ya ce wai da ya zo gidan ya gabata ne sai ce shi ba irin wannan baya so ba wannan ai haramun ne tana fita ba ta gaya ba. to matakka ce kana ji shirme ko ce na biya sadaki jiya akwai yaron da haka muka ta yi yana Kano dan garin nan ne to ya rage nasu duk wanda yanzu aka sawa rana ta je ta tsaya da wani to ta da ya haram kun gane ta yi haram saboda an riga an tsayan mata da wani haramun ne abin da take alaikum salam ai shi ne jiya wani yaro da na fara ba ku yana samun kuɗi a kano sosai ɗan garin nan sai je ne mota 'yan kano ko yanzu auren duk bai kai ba bai da ya fota daya tun da kamun azumi ne da za a yi auren amma wai tsakanin nan kullum ya ji ce ga wani toron da haddan ba su kai da wani Shi ne wai yarinyar take gaya mai cewa wai ai tunda kai ba tunda dai kai zan aura to me yadda na tsaya da su sai ya ce shi bai yarda ba sai ta ce to a ya za ka ce baka yarda ba shi maman ta ce ba ta ce yanzu to dan ya ya zan ji dan wani abubuwa ka in same su duk za ka yi min ne <laughs> to ne sai ya yi mun waya cewa ga kuma matsala shi fa ya fasa in je in samu baban shi to baban shi yana abuja ne ma'aikaci ne sai na ce ka gaya mai ne ya ce a'a sai na ce kai ne ka fasa ko ne ko ita su ne suka ce sun fasa saboda zai dora min matsala in ta zuwa kano sai ne mai wani abu na bashi wata fatawa tana za a tuziyul akan na ce kai ne ka ce ka fasa ko su ne ya ce a shi ne ya ce ya fasa sai na ce to ka kiyaye baba za ka tura mu je mu karɓo sadaki da kuɗaɗen duk da ka kashe ba tun da kai ka ce ka fasa ko su ne suka ce sun fasa ya ce a sai ya shuru ya ce to ni dai da in aure ta gara na hakura da kuɗi alaikun suwa duk ɗaya ne duk ba ɗaurin aure ba ne jama'a kun gane kai bari ku jifa. yanzu in gani ga ka sai in buɗe baki in ce na fa baka yata amma a zuciya ina nufin ba aure ba ina nufin za mu zo mu ɗaura muku aure nan gaba kai ma ka fahimta wallahi ba aure ba ne amma a zuciyata ina nufin na aura maka ita don haka na baka yanzu matakka ce za mu je a tara mutane mu sanar da su shi kenan ta zama matar sannan matar sayid na umar ta rasu ma haka suka yi ne sayid na alima da ya zo mai ta'aziyya sai ya gan shi cikin damuwa yake a karka da ai ka san akwai yarinya ta wancan umma ko sun ko yace yace in dai mu je ka ganta in taimaka na baka na aura ma ita ya fahimci an ba shi auren ta ne kun gani suna zuwa sayid na ali ya wuce cikin gida yana wucewa ya kira wata ya ce dan ba ta ruwa ta kawai amirul muminin gashi can waje shikenan yarinya na fita ta kai mai san abu haka tana miƙawa da ya rike sai ɗan rike leɓar abin nan doguwar rigar ta haka da hijabi sai ya ce barin ga korin ki dan na san yan matan zamani mugun wasa duk ya yi sa ta buwa koro yana ɗaga sai ta buge ta ci kai ba fa dan kai amirul muminin ban da na tufa maka ba jira kawai sai ta juya ta shige gida sai uban ya ce aka yi sai ta ci haba wai amirin muni ne kama na ya tsaga sai ya ce ke mijinki ne ke mijinki ne tun da ya je mata haka to ya san da ganin ta ta mai din to tun da ko an ce an bashi in ta mai ne ya rage shi ce ta ba Allah kyauta to akwai wasu 'yan tambayoyi da dai zamu abin nan mu aje su na hmm. <laughs> kamar ya a yi ɗan bidi ka ji ya yi irin wannan sai ka eh eh sabuwa ce ko na idan ka ji irin wannan hannu bakin ta rubuci sai ka ce Allah shirye ka irin da ke Allah ba da lada sai ka ce Allah shirye ka da ya faɗa abu mai amfani kun gane sai abin shi da wani shi walaikum ba malar kai ne da ƙarshe wanne Yeah. Yeah. Yeah. I Yeah saboda na san yaron ne yana dan girgir haka yana samun kuɗi ne yanzu zai matsa min ne ni da baban shi za mu ta zuwa mu ta zuwa a ce sai an biya kuɗi to sai ne maza ne mai kan da gari wata fatawa ce tana na cikin tawdil a wannan da wadi al-mazahib al-arba mazhabin imam shafi'i ne ko abu ba. ce in dai ta bangaren kare to ko ko ba za a baka to shi kuma sai ya shuru dan na sai ya kashe kuɗi ya kashe ku na ce to ba fa za ka tun da kai ne ka ce ba ka so ba fa za ka ce a je a karɓi maka kuɗin ka da abubuwan da ka kashe ce yanzu malam shi ke nan da abin na ce sai dai mutu ce ba su ta ka ya ce a na ce to ya ka gani ka bari a yi koya za a yi ce to ni dai da aure ta garin hakura na ce shi ke ka hakura ba baban ka ya dawo mai eh to ce irin matsala ya gani iyayen sun duka sun goyi bayan a kowace kuma shi da kanshi ya gaya mu uban bai sani to ba bai sani mai ruwan ka dama kowace za ta baka ya sai na ce kuma kai dama duk wanda ya ce rariya ya san za ta zubar da ruwa sai da ne ta mai fada na ce kana ji a kano ake tashe da cewa ga mata miliyan ɗaya zaurawa ba haka ba ne? an ba yi bikin rauda ɗari sai na ce to duk irin wannan ce matsalarsu duk irin wannan ne matsalarsu mace ta aure ka amma tana nan tana yin waya ga samarinta tana ɗan kawo mata wani abu yanzu fa idan kai din nan ka je daga zaria kana zuwa ko ofishin zuwa. za a ji a fito da hotuna wurin miliyan da mata iri iri akwai zuwa akwai gajera akwai mai kima akwai siriya akwai fara akwai maka akwai tattarna kowace iri ga sai a zuba maka a gaban ka duba ka duba har ka gano wanda tema shikenan sai a baka fom sai ka cika da lambar waya da adireshin gida da sana'a ko Allah ce mata ta wulakanta ko bata wulakanta ba nan da mai so ko? Mm, ai dama ni ma a wani karatu na na faɗa na ce na ce ai kana sun yi kuskure ba abokan wasan zage zagi ba ne to zage zagi da mata kuma su kwaso miliyan din ba inda wasu su karu <laughs> Yeah.